damar sauƙaƙa samun takardun filaye magance rikicin filaye da ya zama ruwan dare a baya-bayan nan shine dalilin ƙirƙiro da wata ma'aikata da ke kula da masu kula da filaye a yankunan maraɗi zandar da tawa abdullahi shebu shine shugaban wannan ma'aikatar mahimmancin abin tamkar takardar aihuwar mutum ne gwamnati kan bada duk wani iko kan wani ƙaramin bangare ko hili na ƙasa ma'ana idan mutum ya mallaki hilinsa ginanne ko ba ginanne ba da zana an yi takarda wurin ya zama nasa har abada amma saboda wani dalili na amfanin ƙasa gwamnati na iya karɓe wurin akwai alkali mai kula da wannan sha'ani ta hanyar sane gwamnati ke bi sai a sasanta da mai hilin domin a bashi diya daidai da yadda ya kamata haka ma idan kuka ɓadda takardun hilin ko kuka lalata ta ma'aikatar shari'a ce ke ba da izinin yin kofi wannan shine tabbaci mafi dacewa wajen samun takardar filaye. Sha'anya akwai wata mafita ga duka matsalolin da ake cin karo da su a fannin takardun filaye? Tun shekaru da dama waɗannan abubuwa na faruwa, sai ku ga takardun hilaye ɗaya biyu uku har hudu a kan hili guda. Wannan mugun nuhi ne daga jama'ai da ke kula da auna hilaye na ma'aikatar magajin nan gari daban-daban. Inda haɗarin yake mutumin da ya samu takardar hili da farko shi ne zai kasancewa mamallakin hilin ko da masu ikirarin cewa hilinsu ne sun kai su miliyan ɗaya. Domin kare kan kansa sai mutumin ya cikakkun takardu mallakar hilin matsala a wajen mu shine ba mu san waɗanne takardu ne na gaskiya ba a cikin wannan hali domin ma'aikatar magashin gari ce ta bada su wanda gabatar da kansa a wajen mu shine mai gaskiya domin ba wata alama an mayar da hilin a kan sunan wani ko kuma an da shi amma idan aka wayi gari wani mutum ya zo da takardar hili na wannan hilin guda ya zama barawo ta haka sai mu buƙaci ma'aikatar magashin gari ta ba mu hujja ta yaya wannan mutumin ya samu wata takardar hilin kuma daga nan sai a je kotu alƙali iya ba da umarni a soke wannan takarda. Shin a ganin ku anya jama'a sun fara gane mahimmancin yin takardun filaye a maraɗi zandar agadas da yamai mutane sun yi saurin gane amfanin takardar hilaye akwai mutane da dama da ke zuwa banki domin ba a zuwa sai da takardar hilaye mun baiwa al'ummar maraɗi takardun hilaye masu yawa kuma muna ci gaba da badawa